Jamhuriyar Nijar za ta ƙara ɗaukar muhimman matakan diflomasiyya don kare martaban 'yan ƙasarta da ke kokawa ana gallaza musu a nan Najeriya. nan ma da fifin 'yan Nijar din ne a taro na musamman da ministan wajen Nijar ɗin Bazum Muhammad a ofishin jakadancin ƙasar da ke nan Abuja. A kwanakin nan dai jami'an shige da ficen Najeriya sun matsa kami wajen kamawa da izakiyar 'yan Nijar gida, matuƙar dai aka samu basu da cikakkun takardun zama. Bazum Muhammad dai wanda ya albishir ga 'yan Nijar na kyautatar tattalin arziki da zarar an fara cin gajiyar fetur da fara aikin kamfanin ma'adinin uranium don ma dai kawai 'yan Nijar din su watsar da cirani su koma gida ya garzaya don kai wannan korafi ga gwamnatin Najeriya. Eh, na gan fotonin yadda ake kama mutane ake eh, bar su ba tare da an ba su kayansu da tufansu aka zamnar da su sai ka ce bisashe wannan duk ba daidai ba ne mun sha ja hankalin uwanmu na najeriya bisan wannan amma za mu ƙara ja hankalin su bayan wannan hirar da ne da yan nijar mazauna na abuja lalle hankali na ya tashi sarai kuma wannan za ni ga ma yan uwanmu na najeriya eh, su ce ma yan sandan nasu ya kamata suna tsara suna duba bakin gatari girma minista an ce daga can ma jamhuriyar nijar akan samu matsalar jami'ai suna sakaci wajen barin waɗanda ba su da takarda su shigo ya nuna kuma akwai matakan da ba kwa dauka kina a cikin gida. Hakanan ne kana da gaskiya mun sha kira ga minista na cikin gida na ya ja hankalin eh, 'yan sanda da suke iyaka na su hana 'yan Nijar masu shigowa Najeriya ba tare da sun zo da takardun su ba amma bai maganin komi kenan akwai ragwa da yawa cikin aikin da mu ya kamata mu yi ba 'yan najeriya kaɗai ba ne suke da laihi ba gwamnatin nijar kaɗai ce take da laihi su ma 'yan nijar masu zauwa nan suna da laihin nasu kenan laihi yana gare mu yana ga 'yan nijar masu zauwa najeriya kuma yana ga hukumomin najeriya kowanne cikinmu ya kamata ya lura da haka kuma ya sake eh, abin da ya saba yi mukaddashin shugaban 'yan nijar mazauna najeriya abubakar khalid wanda ya gabatar wa ministan shaidar wani hoto da ke nuna cin zarafin 'yan Nijar ya faɗi takamaiman abin da suke bukata. Mu a inda ta magana aka bar mu lafiya mu da takardun mu wayanda ba su takarda kuma a gida sun yi takardu sun zo nan ba mu da wata matsala ban da wannan. Shi ya kan mu a abin kenan. Gwamnatin Nijar dauki mataki tun daga bakin boda. Mutane duma shigowa su zo da takardun su ai musu kashi tunda muna karkashin protocol na ECOWAS ne. Kana da dama wata uku ka zanna in ba ka yi ba ka koma amma ka zo ba takarda na burodi ba na komi. a kama ka wahalar da shugabannin kungiya ka wahalar da ambasada a mata ma gwamnatin Nijar suna. Kamar yadda mawaki gawa filin ke cewa Najeriya da Nijar daidai suke ba mamaki matakan diflomasiyyar su sa sararawar lamura. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.